Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Wasan Najeriya da Afirka ta kudu da aka yi a daren Laraba bakwai ga Fabrairun 2024 ya kiɗama wasu daga cikin 'yan Najeriya. Duk da a ƙarshe, Najeriya ta yi nasara. Kawo yanzu rahotanni sun tabbatar da cewa mutum uku sun rasa ransu sakamakon kaduwar da suka yi gabanin yin nasarar 'yan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya a kan abokan karawarsu na Afirka ta Kudu. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi batun bugun zuciya da hanyoyin kauce masa. Muslim Muhammad Yusuf ya tattaro mana bayanan yadda waɗannan mutane suka rasa rayuwarsu. Wato lamarin da ya faru ya taso ne dai kamar jita-jita sai kuma daga bisani abin ya zama gaskiya. Abin da ya faru shine wani tsohon dan majalisa ne na jam'iyyar APC da ake kira Dr. Cairo Ojogbo, wanda shugaba ne ma a hukumar nan ta haɓaka yankin Niger Delta wanda ya murabus a can kwanakin baya inda yake tsaka da kallon wasan Najeriya da Afirka ta kudin. aka ga kawai ya yanke jiki ya faɗi kamar yadda aka bayyana tun lokacin da aka bai wa afirka ta kudin damar bugun finariti ga najeriya bayan najeriya na cin ta da ɗaya da nema hankalinsa ya tashi wanda kuma hakan ne ya sa aka ga ya yi wani ɗan ihu haka ya yanke jiki ya faɗi wanda kuma daga bisani ba a iya ma gano ya rasu ba sai bayan an dan ɗauki lokaci duk da yake ma ba a bada wani bayani daga ita jam'iyyar apc ba amma tuntuni su makusanta daga ahalin wannan eh, dr shi ojiogbo din suka tabbatar da faruwar lamarin To wani abu da za a iya cewa mai kama da hakan kwatsam sai ga wani labari a safiyar Alhamis ɗin yana yawo na wani na wani matashi mai bautar ƙasa da ke jihar Adamawa da shi ma ya rasa ransa eh, a lokacin da ake eh, bugun penalty bayan ma an cinye minti 120 wanda kuma aka bayyana sunansa da Samuel ɗan asalin jihar Kaduna ya bayyana ma abokan zamansa da suke tare cewa shi da ma baya iya jura kallon bugun penalty duk da cewa bai tsaya kalli wannan bugu ba amma kuma ya tashi ya fita daga wurin da ake kallon kwallon a gidan kallon kwallo kenan da suka je a eh, garin Numan kenan har ma shugaban ko coordinator kula da masu yi wa ƙasa hidima a jihar Adamawa eh, wato Jingi Dennis ya ce eh, akwai bayanan da su ma suke jira amma kuma ganau sun shaida musu cewa al'amarin ya faru to wata mutuwar kuma da za a iya cewa ita ma ta faru ita ce ta wani mataimakin ma'aji na jami'ar jihar kwara alhaji ayuba abdullahi da shi ma aka ruwaito cewa ya je kallon kwallon wasan najeriya da afirka ta kudu da aka buga a ranar laraba inda kuma aka ce hawan jininsa ne ya tashi a lokacin da ake bugun finariti inda ya bayyana cewa ya fara jin jiri inda daga nan kuma aka yi gaggawar kai shi asibiti a da garin sango kuma kafin a bashi kulawar gaggawa aka tabbatar da cewa ya rasu tuni kuma aka yi jana'izarsa ita kanta jami'ar ta da sanarwa eh, da cewa lallai ya rasu amma kuma jami'ar ta bayyana cewa bata iya gano bata iya gano ainihin dalilin da ya sa ya rasu ba a gefe guda kuma shugaban ƙasa Bola ama Tinubu tunan shi ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga shi wato Cairo Ojuobo da ya rasu a lokacin kallon wannan wasa wanda ya bayyana cewa al'amarin ya sa ya kaɗu sosai kamar yadda a ngilali glali mai magana da yawon shugaban ƙasar ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar Wata baiwar Allah ta bayyana mana yadda cikin ta ya bari yayin kallon wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya a shekarun baya. A 2004 ne ko yana yiri wannan African ball haka. Wannan kallo duba na biyu su na biyu Najeriya game inda suka tafi. shine lokacin kuma ana da shike wata biyar da 3 weeks haka ana kwallon wannan ranar ina duba shi kuma ya shiga tension domin aka sa su a penalty ya shiga tension kafin su jiki jikina ya fara rawa jiki ya fara rawa kai na ji wani a na wani wani ne na shiga da yake gaji ni fa ta ayayi a kai a hospital kafin shiga cikin hospital na zubar da shiki din na zubar da shiki wata biyar da rabi tun lokacin shine na daina kallo kwallo nigeria da na yi ba na kallo amma na ya zama lokaci murna ne za mu murna tare amma ni za na gaba tv na kallo nigeria ball na daina yi ba na yi har yanzu ko wanda aka yi jiya ma ban duba ba ban kalla ba in na shiga daki da fon na na rufe kofa ba suna ina ji su suna suna murna ta tsamai murna tare na dan ba haka ba ni na daina eh, kallo nigeria ba saboda ina sani attention tension serious one kwa lokacin ma bani da high blood pressure amma ya sa na zubar da shike gashi nan kuma da high blood pressure ya shiga zan zauna gaba talabishin in zan kalli eh, a gida abuwa haba na so menene kuma so saboda haka ne na daina bana kala Allah dai ya ba su sa Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta facebook.com/aminiya trust. ko a twitter.com slash aminiatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta shirin rediyo. Sai kuma ta Trust Radio a kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wadannan tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. Tumadalla. Yanzu ga mu da wani likita kan matsalar hawan jini da ke iya janyo bugun zuciya da ka iya zama ajalin mutum lokaci guda. Suna Dr. Steven Garba daga General Hospital Makarfi. Tito, da yana iya faruwa a wannan lokaci shine akwai abin da ana kira cardiac arrest. So shi cardiac arrest za a samu lokaci guda shi zuciya zai daina aiki. a mafi yawanci abin da yake kawo haka wani lokaci shine firgici ko kuma tension so inda tension ko firgici ya yawa to shi zuciyar kansa inda Allah ya yi mu yana da nashi wayarin din kamar na nepa electricity wanda yana aiki da kansa ko kana barci ne idan tension ya yawa wani lokaci sai abu ya yi kamar wuta ya dauke sai zuciya yana aiki lokaci guda kamar firgici kenan to idan haka ya kasance shine muke kira cardiac arrest kenan to ya danga in dai haka ya kasance to za ka ga shi aikin zuciya dama shine in ya contract haka sai wasa jini ya je ko ina jiki har da zuwa kwakwalwa kana ganewa ko eh, ina ganewa so in dai ya daina aiki means baya pumping jini ya je ko ina kenan jiki har ma kwakwalwa ma shi ma ba zai samu jini ba to idan bai samu jini ba zan shi jini yana tafi da abin da muke kira oxygen shi kuma kwakwalwa ba zai iya zauna har minti biyar ba oxygen ba to kaga jini da je ba balantana ya kai mishi oxygen to nan kuma sai ka ga ita kwakwalwa ma ta daina aiki shi ne abin da muke kira cardiac arrest kenan. Na'am, to likita idan mutum yana so ya kare kanshi daga faruwar irin wannan me ya kamata ya yi? Abin da mutum zai yi shi ne wannan ba yi mutum ba ne, amma ya kamata ka san cewa in a rayuwanka ba ka iya withstanding pressure ko tension ko anxiety haka. To abin da zai iya kama ka wannan kai za ka yi kokari da kanka ka kiyaye shi. yanzu kamar misali ni kaina da kana gani kana bada wannan labarin ni kaina na kalli wannan kwallon jiya mm. amma na kalle shi har 120 minutes din gaba daya amma da za a buga penalty na ban kalla ba na fita na bar gurin sai dai dawowa ne ya ban labari wato saboda kila an ka kalla kenan wani abu na iya faruwa wani abu na iya faruwa don definitely bp naka zai yi sama saboda tension to wani bp ya yawa bp high bp din blood pressure kenan is one of the causes na wannan cardiac arrest to yaya mutum zai iya gane cewa jininsa yana iya hawa ko kuma ba zai hau ba eh ba za ka iya gane ba amma dai in dai ya hau din za ka iya gane number one za ka iya ji ciwon kai number two za ka iya ji kai kanka ma zufa kake yi hmm, hmm? number hmm. three za ka ji you are restless irin baka na ba ka samu rashin nasuwa ka samu rashin natsuwa alamu ne na hawan jini so in za ka iya taimakon kanka shine ka bar abin da kake yi ka dan saurara to idan irin wannan ya faru me ya kamata waɗanda ke tare da mutum su yi to abin da dama shi ne major thing din because the major eh, thing da ya kamata a yi shine idan haka ya faru ka san zuciya ta daina aiki kwakwalwa ba ta samun jini balantana oxygen san already akwai eh, an bi hanyar damage kenan hmm. so abin da ya kamata a yi shine wayanda suke tare da shi akwai abin da muna kira cpr hmm. acronym eh, abbreviation na wannan abin da ake nufi shine cardio pulmonary resuscitation to a wannan cardio pulmonary resuscitation abin da ake nufi shine za ka sa hannu za kwantar da shi wanda ya samu cardiac arrest a ko kasa haka su kuma wanda suke tare da shi ya samu mutum da yawa wanda zai iya rika danna kirji shi kamar yana pumping haka hmm. kana gane ya danna ya cire danna ya cire dan at least ya kamata ya danna ya cire din nan a samu kamar sau dari a cikin minti daya yawa wannan kokarin da ake yi shine the idea shine ana kokarin a taso zuciyar ne ko Allah ya taimaka ta farfado ta ci gaba da aikinta. madalla da ke yau Juma'a ga Jamilu Adamu cikin shirin kanin labaran da jaridar Aminiya ta yau ke dauke da su. Mai jarida Aminiya ta kunsa ta wannan mako. Babban labarinmu na wannan makon shine yadda zaman kurkuku ya sauya rayuwar wasu matasa. daga cikin sako wanda ya mana bayani akan ya haddace alkur'ani a sanadiyar zaman sa kurkuku akwai wani wanda ya yi digiri sane rubuta littafi har guda bakwai sai akwai wani wanda matashin da shi ma zaman kurkuku yanzu ya zama mai koyar da matasa sana'o'in hannunsu wanda ke biya ma wannan shine labarin wata zuriyar wani mutum usman basunu a garin ibadan wanda zuriyar hausawa ce amma dukkaninsu ba sa jin hausa zuriya ce ta mutane da suka haura mutum dubu uku da ɗari biyar amma sun fi jin larabci da yarbanci kan hausan ita kanta yaran hausa tasu. to mun sun Nijeriya tana kunshe da sauran shafuka kamar kasashen waje da sauran to a wannan makon mai jarida ta kunsa a bangaren kasashen waje a kasashen waje mun yi dubi ne akan winar da ake toyawa a birnin gaza A kowar rahoton da aka fitar na kusan garin gaza ya kusa zama kufai yanzu to mun yi sharhi ne akan yadda aka rushe garin da yadda mutane suka yi hijira garin da kusan ya zama kufa yanzu wannan shine labarin da muka yi sharhi babba game da shi a shafinmu na kasashen waje. To a bangaren dandalin nishadi fa me jarida ta kunsa? A bangaren dandalin nishadi mun yi labari ne na wani abu da aka daɗe ba ga irin shi ba a masana'antar Kannywood yadda liyafar naɗa Alinuhu manajan darakta na hukumar fina-finan Najeriya liyafar ta haɗa Kannywood waje ɗaya To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya Yanzu madadin abokan aiki na Lukman Awwal da kuma Musulun Muhammad Yusuf da Jamilu Adamu. Ni Muhammad Awwal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.